Muhammad Isa mai lakanin suna Sani Hanci baban 'yan solo wani matashi ne mai ɗauke da halin na ƙasa ɗan shekara 25 yana da aure uban yara hudu. Biyo bayan ya yi makarantar firamare da ta sagandari a birnin arli sai ya bar makarantar yana ajin sankiyam domin zuwa ƙasar Algeria don neman samun kyaukyawar rayuwa. Muhammad Hanci bayan ya komo gida sai ya ɗau niyyar buɗa gidan cin abinci mai suna restoran rahusa har ma ya ɗau matasa uku masu masa aiki ya bayyana muna yanda hakan ta faru. Lallai na yi karatun boko na huta aji sankiyan kuma hankali jayu ga zuwa ya wuce ya wuce zuwa sama an muka kai muka shiga Algeria aikin restaurant na samu shekara da shekaru ina aikin restaurant har na samu na iya aiki na dawo Niger sai na ga yawon na ƙasa waje gaskiya bai gyara ba ikon Allah yi na samu dan jari na samu na bude restaurant nake cin abinci a nan kofar gidana yaro uku suke aiki a nan gurin kowanne kuma a nan ne nake biyo shi Idrisa Musa na ɗaya daga cikin matasan da ke aiki a restaurant ɗin Muhammad Isa Sani Hanci baban yan solo ga bayanin da ya mana na kai fiye da shekara uku tare da shi duk lokacin da mun iya ba ana kwatanta mana inda za mu har muka gane yanzu ai ya kai komi muna iya ko da baya duk wani abu da yake yi mu muna iya yi ana biyan mu ana ba mu fiye da talatin da wani abu a wata to yaya kwastomomi da ke cin abinci a restoran rahusa ke ganin yadda sarrafawar abincin yake ibrahim mamman wani kwastomansa na tsawon lokaci ya ba da shaida shekaru ma har yanzu kuma muna tare lamina amda su akwai lokacin da za ka zuwa cikin giringa babu mai restoran wanda zai kai maka karye hudu ko karfe biyar sai dai na wurin akwai dandano mai daɗi fi sibilillahi matashin mai ɗauke da halin nakasa shugaban restoran rahusa a birnin arlit ya sa kira ga matasan arlit na su kaucewa zuwa algeria yawanci matasan garin arlit sun yi ba zuwa ƙasar waje ƙarhin nema nan algeria duk lafifar neman da ake zuwa banda wahala ba abin da matasan mu ya kamata a tashi mu nemi sana'a matashin mai halin nakasa mai halaliyar restoran rahusa ya ce bai taɓa samun wani tallafi ba na wata ƙungiya ta garin.